baba na so ya zama to ka tsoron Allah Allah ya sa zai yi shi yin bayani yadda ya kamata ka kuma gaya wani abin da ke gaskiya haka ba tare da mun takura ka ba ko mu maka wani azaba idan ka faɗa mana gaskiya haka a wajen ka na musulmi kuma wanda yake azumin ramadana wanda sun dai mutu da Allah to kaka tsaya ka ɓoye mana komai kuma yake kin lahi ji Allah haraja, bai da tsugu homin hanshi ta sai ma idan baka tsamun na gaskiya ba to kuma Allah ba dai bade ba sosai ma da ka mun san ai zama a zaure mai anguwa ƙwarai kuma duk abin da yake wakana mun samu labari Ƙware. wannan yariyan wace farko waye sunan karkunna eh waye sunanka sunana Ahmadu Muhammad kana zaune a ina ina zaune a Mangoroji unguwar mu ɗaya da su Mangoroji mm. na ina gabar Habu yankwata me sana'anka sana'a na yanzu kan ba na iya aikin karfi ba ni aikin komi sai me eh ina zaune yara suke shiyar da ni amma an ci kana bada magani ina bada magunguna na itace haka ne da can yanzu ma ba na iya zuwa jeji haka ne yanzu karfi ka waye da wannan yarinya na waye da ita Zainab. Waye sunanta? Zainab sunanta. Me alaƙanku da ita zainab tsakani da Allah wannan tsakani da Allah ga ta takan zo wurina na neman kuɗi hmm. kana ji hmm. to idan ta zo wani lokaci sai in ɗauki naira ɗari in bata wani lokaci in ɗauki naira ishirin in bata hmm. sai ya dawo ta gwada min tana so mu rinka kwanciya da ita nake mata ce wannan nonon ki da kike gani gaban ki ba zai iya daukan gaba na ba gara ni ina baki kudin ina biya miki bukatu hmm. ya kuma gashi na tsufa ba ni da karfi yanzu hmm. to a rana in ta zo da hantsi haka do za ta zo da rana hmm. in ta zo da rana za ta zo da bai hana ta zo da yamma ba duk dai ina dai kokari ina kokari har Allah ya kawo ga shedan ya shiga ciki kaga haka hmm. na shafaran ɗinta hmm. kashe faɗi saboda Allah hmm. eh to na shafa na na ce wannan nonon ki ba za ki iya ɗauka da ba a ina kika saba da wannan aikin ta ce mini a doya akwai wanda ta saba da su gata akwai wanda ta saba da shi tana zuwa suna kwanciya da shi a can nake to an yi gaban mu ba zai zo daidai ba hmm. to a ranar din in ba don ta kasa ba a ranar da za a yi hmm. sai ya kasance ya kasa nan ita na zo na kwanta a nan ita na babu babu inda gaba na zai ke haka ta tashi na ɗauki ɗari biyu na bata hmm. ba wani kasa kasa sai nake mata ina zuwa ka zo jawabi ka kwanta da ita haka ne eh amma a ranar ba ina eh. kwanta amma ba samu gaba da ya shige ta ba gaskiya ka ta zainab ya kwanta da ke gaban ya shi cikin gaban ki eh faɗa ma gaskiya kai kamar na shiru shekaran kinawa? ki nawa sha nawa sha hudu so nawa ke kwanciya da ke eh ban san so nawa ba ne? me yake baki nawa dari nawa dari biyu da tijo na ga maka cewa kai tsoron Allah ka gama gaskiya ina zuwa ina zuwa mun samu labarin an zauna a ofishin mai anguwa mai yi kayi rubutu ka faɗa an sa hannu dukka daga hannunka daga hannunka an sa hannu ka faɗa cewa eh da ka ɗauki ɗawainiyanta har ta haihu duk ka amince ka kwanta da ita kuma yanzu an ina zuwa yara so samun kamar ƙarya nan ya yara mun ƙarya nan bayan mun samu labarin cewa ina zuwa na ɗauko dan fa maganar zai ina zuwa bayan mun samu labarin cewa ka taɓa yin cikin wata ma bayan wani din muna labarin ka ba wadda to ka da ya ji kai mu nan ba mun zo hauka ne a nan kurshin kunya ba na na gara mita a musulunci kafa kabi mu kabu kamun a tsiya A ka ka gane in kai wasa ran sha wahala an zauna da kai ka amince ka kwanta ita yanzu wannan na ta ka kwanta ita ce ba ta iyakaci ba ka ce ka kama kirjinta ka ji nonon ta bai ɗauka nonon ta nonon ake gwada ɗaukan kirji ake ɗaukan namiji bayan kun kun yi rubuce a zauren mai ango cewa ka amince da ka ɗauki nan cikin ta har hada yau eh, ka zo nan ka ce ka muka da ka wannan hakika ne ka kwanta da ita so nawa ni ni fa wani banda wannan rana inan ba ta faru gaba na ba zuwa daidai ta ba akan abin da yake ciki amma yanzu tun da na ɗauki wannan abin da ya sana ɗauka ka ai wannan kan mun yi a gidan mai anguwa na ɗauka da ka mun ƙarya kenan ko wannan dai ai abinda muke a maganar gidan mai anguwa ka kwanta da ita so nawa kawai ga mu gaskiya kai ya kai sau biyu ko ɗaya zera usmanu ka cika masu kuma kashi gidan yari sati hudu to ani din abin da yake a ciki ka yi haƙuri kaga na amsa wannan magana nan ba zuwa mai ango ba ne nan hukuma ne yau wato ofisa a rahon an kwasa an hasa hannu ka gaya mana ka kwanta ita so nawa kai wallahi gaskiya ko za a yanka ni ban san rauna ne ba don ka gani ba kowa ina yi da ita kudu da yawa kenan kwanta a'a a'a shikenan a'a a'a ko a takaice dai biyu uku din nan takan zo waje na in abin nan in eh, shigo amma yana shiga kai gaba na ba shigan ta Allah ashe kai kaso gaba ne da kai eh. babu wanda ba ne ka ko da ko na muna so ne ya zama ta ayabon cikin sauki a ƙarin amali cikin sauki ka ta zuga gaskiya to yanzu uban waya wata ciki to eh? ke cikin wata nawa ke da shi fara ga himana cikin wata ma biyar tana cikin wata biyar ba da a ce baka yi abu ka amsa da kai